Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar za su iya kama mu ta rediyo amfani, sarauniya, niya dalol da nomad FM. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu kai tsaye a Alfa rediyo da Marhaba rediyo. Sannan ana iya kama mu kai tsaye a shafinmu na www.gtahausa.com ko kuma ta shafukanmu na kafofin sada zumunta a TikTok, X, Instagram, WhatsApp da YouTube. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Madina Dauda ce tare da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki da ke Washington DC. Muke muku madaba da kamo shirinmu na wannan dare ta Asabar, yau hudu ga watan Afrilu na shekara 2026. Kafin ku ji abubuwan da muke ɗauke da su ga sahabu Imam Aliyu ɗauke da kanan labarai. Iran ta harbo jiragen yakin Amurka biyu kuma tana farautar ɗaya daga cikin matukan jiragen. akalla tashoshin dakon mai biyu a rasha ba sa aiki tsawon mako biyu sakamakon hare-haren da ukraine ta kai musu amurka tana shawarwari da jamhuriyar demokradiyyar congo don kinshasa ta karbi bakin haure da amurka ta kora kanan labaran kenan a fagen rahotanni za ku ji matakan da shugabannin addini suka ɗauka wajen kwantarwa mutane da hankali a jihar kaduna duk wanda ya san addini ya gane mai addini ko an ce ya fara shi ma zai kawo maganar zaman lafiya sai kuma tsofin ɗaliban wata makaranta a gombe sun ƙudiri aniyar tallafawa makarantar yayin da take cika shekaru ɗari da kafuwa mun zo shi ne muka sanar da mutane cewa za su ga sabbin diskoki sannan za su ji ƙarin addu'o'i da ba su saba ji kafin rahotannin su zo muku bari miƙa ku ga sahabu imam aliyu domin ya kawo mana cikakkun labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniya. Iran ta harbo jiragen yakin Amurka guda biyu cikin ƙasar da kuma a yankin Gulf a jiya Juma'a, kamar yadda jami'an Iran da Amurka suka faɗa. An ceto matuƙa jiragen su biyu amma har yanzu ba a gano na ukun su wadda dakarun Iran suke farautarsa. Lamarin ya nuna kasadar da jiragen yakin Amurka da Isra'ila suke fuskanta duk da ikirarin da shugaban Amurka Donald Trump da sakataren tsaron Amurka Pete Hexas suka yi cewa dakarunsu ne suke da iko kan sararin samaniyar Iran. Jirgi na farko samfurin F-15E ne mai wurin zaman mutane biyu, wadda Iran ɗin ta harbo shi wato ta harbo shi kamar yadda jama'ai daga ƙasashen biyu suka faɗa. Jirgi na biyun samfurin A-10 ne wadda shi ma wuta daga Iran ne ya kakkaɓo shi ya faɗi a Kuwait. Matukin jirgin ya yi amfani da laimar tsira kamar yadda jami'an Amurka biyu suka faɗa. Jiragen yakin Amurka biyu masu saukar ungulu da suke aikin ceto matukin jirgin da suke nema su ma Iran ta kai musu hari amma sun samu fita daga sararin samaniyar Iran kamar yadda jami'ai biyu suka faɗawa kamfanin dillancin labarai na Reuters. Rahotanni daga hukumomin leƙen asirin Amurka a baba nan sun ce da wuya idan ta buɗe mashigin ruwan Hormuz cikin wani ɗan ƙaramin lokaci domin kama marar babbar hanyar jigilar makamashi ta duniya ita ce kaɗai madafa da Iran take da ita akan Amurka kamar yadda majiyoyi uku da suke da masaniya dangane da batun suka faɗa. Binciken ya nuna cewa Tehran za ta ci gaba da tsuge mashigin domin tabbatar da tsadar makamashi a zaman wata hanyar matsa shugaban Amurka Donald Trump lamba ya nemi mafita da daina yakin da ba shi da farin jini ga wajen Amurkawa. Hakanan rahoton ya nuna alamar cewa yakin da aka kaddamar da nufin karya karfin sojan Iran maimakon haka kamar an yi mata ta goma shine saboda ya ƙara mata martaba za ta iya ta yi barazana kan muhimmiyar hanyar zirga-zirga a cikin ruwan. Trump yana biris da masu nuna cewa buɗe mashigin ruwan Hormuz zai yi wahala, wacce ta nan ne kashi ashirin cikin ɗari na makamashi da duniya ta dogara da shi yake bi. Jiya Juma'a shugaban na Amurka ce yana iya ba da umarni ga sojojin Amurka su buɗe mashigin ruwan. a halin da ake ciki kuma jiragen dakon mai ta ruwa uku daga oman da wani jirgin kasar faransa da wani jirgin ruwa daga japan mai dakon iskar gas sun bi ta mashigin ruwan na hormuz wadda ke ƙara tabbatar da manufofin idan na ƙyale jiragen ruwa daga ƙasashe da bata gaba da su su bi ta mashigin ruwan na hormuz rahotanni a jiya juma'a sun nuna cewa wasu manyan tashoshin mai biyu na rasha da suke wurare da ake kira usluga da primos ba sa iya lodin mai domin kaiwa ƙetare sakamakon jerin hare-hare da Ukraine ta kai mata da jirage da ba su da matuƙa, wadda ya tilasta matatun man ƙasar su nemi wasu hanyoyi domin ɗaukar man zuwa waje, kamar yadda wasu majiyoyi a wannan ɓangare suka faɗa. hare hare sun lalata kayan aiki a tashoshin ruwa inda ake dakon man, kuma Ukraine ta dage da ci gaba da kai hare-haren cikin makonni biyun ƙarshe na watan Maris. inda ta kai hari har biyar a kan tashar da ke usluga cikin kwanaki goma rumajiyoyi suka ce dakile dakon mai da kuma kasarawar a manyan matatun man kasar za su iya janyo koma bayan mai da ake haƙowa a rasha to labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na amurka ke magana a nan washington dc Amurka da Jamhuriyar Demokradiyyar Congo suna shawarwari domin ƙasar ta karɓi 'yan wasu ƙasashe da Amurka ta ta su, kamar yadda wasu majiyoyi biyu daga ɓangaren gwamnati suka gaya wa kamfanin dillacin labarai na Reuters a Kinshasa, wadda shine irinsa na baya nan da Amurka ta ƙulla da wasu ƙasashen Afirka da dama. shawarwarin da wasu majiyoyi uku na majalisar ɗinkin duniya da wasu jaman diflomasiya da jaman amurka suka yi magana da su sun nuna yadda gwamnatin Trump take ci gaba da dogaro da wasu ƙasashe wajen tasa ƙiyar mutane da suka shigo Amurka ba bisa ƙa'ida ba ko suka shigo amma suka yi zamansu ba tare da izini ba. Galibi ana gudanar da irin waɗannan shawarwari ba tare da an ɗaga murya ba, kuma jama'a ba sa sanin sharuɗa da suke ƙunshi a cikin irin waɗannan yarjejeniyoyi. Shugaban wani bangaren Libya da ke gabashin kasar Khalifa Haftar ya sayi jiragen yaƙi da ba su da matuƙa waɗanda alamu suka nuna ƙirar ƙasar China ne da kuma Turkiyya. Kamar yadda wani bincike da kamfanin dillancin labarai na Reuters ya gano, duk da ƙudurin da Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ya haramta sayar da makamai ga ƙasar mai gwamnati biyu a arewacin Afirka. hotuna da aka ɗauka da tauraruwar ɗan adam sun nuna aƙalla jiragen drones uku a tashar jirage na soja da ke benghazi mai tazar mil 62 daga babban birnin da aka ɗauka daga watan disamba zuwa yanzu waɗanda babu bayanin saye ko kai su can an gani a fili wata na'ura shigen wacce ake yi wa irin waɗannan jirage jagora da su a zaune a fili jiragen yaƙi marasa matuƙa sun taka muhimmiyar rawa a yaƙin da dakarun haftar suka yi tsakanin shekara ta 2014 zuwa 2020 lokacin da mayaƙansa suka yi ƙoƙarin kifar da gwamnatin ƙasar da take tripoli mai samun goyon bayan majalisar ɗinkin duniya kan zargin wai tana ba da mafaka ga 'yan ta'adda da 'yan banga zargin da hukumomi da suke tripoli suka musanta. labaran duniyan kenan da sahabu Imam Aliyu ya karanto mana. Sai shiga fagen rahotanni. Bayan tashin hankalin da ya faru a Jos ta jihar Filato, inda aka rasa rayuka, malaman addini a jihar Kaduna sun yi yunkurin yi wa tuƙa hanci, inda suka yi kira ga al'umma kan ƙoƙarin zaman lafiya wanda suka ce ya fi zama ɗan sarki. Wakilin GTA Hausa Amurka ke magana Nasiru Yakubu Birnin Yaro yana ɗauke da rahoton. biyo bayan tashin tashina da ya yi sanadin rasa layuka da dama a garin jos da ke jihar plateau wacce take makwabtaka da jihar kaduna shugabannin addinai na ci gaba da kira da kai zuciya nesa domin samun ci gaba wajen zamantakewa da mabiya addinai daban-daban suke yi a jihar kaduna Pastor Yohana YD Buru, shugaban Christ Evangelical and Life Intervention Ministry, kuma ɗan gwagwarmaya wajen wanzar da zaman lafiya ga mabambanta addinai kuma wanda ya sami lambar yabo daga majalisar ɗinkin duniya a harkar wanzar da zaman lafiya ya yi kira da shugabannin addinai da su ji tsoron allah su kiyayi ruruta fitina musamman ta hanyar amfani da shafukan sada zumunta wanda ake cewa social media. Duk wanda ya san addini ya gane mai addini ko an ce ya fara shi ma zai kawo maganar zaman lafiya to wallahi malamai mu kuma daina malamai a kowane bangare ina nufin bara gurbin malamai suna amfani da social media suna ida da sakonni su ingiza matasa su cusa kiyaya. ta wurin huduban shedan kowane bangare nake magana bar gurbi malamai to an samu nan matasan dama abin sun so su ji kenan so sun ji sai su aikata abin sun gana don da haka malamai mu dawo cikin hayyacin mu mu yi tsakanin mu da Allah mu yi malanta irin nan magadan anaba malamai magadan anaba ne a nashi kiran murshid imam Musaini mataimakin shugaban kungiyar jama'at nasrul islam ya hori shugabanni da mabiya da su tsoron Allah wajen irin kalamai da suke furtawa juna da kuma ƙoƙarin samar da ci gaban zaman lafiya tsakanin mabambanta addinai a faɗin jihar Kaduna. Allah bai ce duk mu kashe junanmu ba, bai ce duk mu ki junanmu ba, lita arafu ya ce dun kusan junanku. sa na sa ku dangi daban-daban ma'ana kowace kabila mm. daban, to wannan kabila daban-daban din aya ne na Allah. In ka ga kanka kai, ka ga wani mutum, irin ku komi ɗaya ne ka tabbatar da Allah nan da ya yi ka shi ne ya yi shi sannan kuma Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana cewa wa ƙululin nasi husna idan za ka gaya mutane magana ka gaya musu magana mai kyau mafi kyau mm. bai ce musulmi ba mutane ya ce ma'ana shi ne idan za ka faɗi magana abin da za ka gaya ma kirista da wani za a gaya musulmi in dai magana ne to ka faɗi musu magana mai kyau babu bambanci sannan kuma Allah yana ce mana da Allah ya ga dama duniya gaba ɗaya da ya yi mu mutane iri ɗaya masu kala ɗaya masu addini iri ɗaya inda Allah ya ga dama ya ce da haka zai malaman addinin na ci gaba da tattaunawa ne da juna domin ganin cewa an tabbatar da samar da zaman lafiya da kuma kaucewa bazuwar tashin tashinan addini a faɗin jihar kaduna da kuma najeriya baki ɗaya Nasiru Yakubu birnin Yaro GTA Hausa Amurka ke magana daga Kaduna, Najeriya. Mun gode Nasiru Yakubu birnin Yaro. Sai rahotonmu na biyu, tsofaffin ɗaliban makarantar Central Primary School Gombe sun ƙudiri aniyar tallafawa makarantar yayin da take cika shekaru ɗari da kafuwa. Jagororin tsofaffin ɗaliban sun shirya ba da tallafi na musamman. tare da gudanar da gyare-gyare a makarantar domin ba da gudumawarsu. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin GTA Hausa, Amurka ke magana, Aliyu bala Balagerengi ya aiko mana. wannan bukukuwa na cikar shekara ɗari da kafa makarantar central primary school da ke gombe sun fara ne da gudanar da addu'o'i na musamman a babban masallacin juma'a na sarkin gombe da ke kofar mai martaba a sarkin gombe inda aka gudanar da karatun alkur'ani da gudanar da addu'o'i na musamman a ƙarƙashin gidauniyar nan ta ggm foundation wannan ne masallaci na farko aka yadda central take makarantar farko haka masallacin na yake masallaci na farko sai suka dawo a nan aka shi da addu'o'i wanda ya shi karatun alkur'ani an yi sauka akwai adadin askar a gaba aka yi tun karfe sha to karfe ɗaya mun zo shi ne muka sanar da mutane cewa za su ga sabbin diskoki sannan za su ji karin addu'o'i da ba su saba ji to kar su zama sun damu abu ne ake na albasar na hasan sanarwa da dan adam zai yi kamar yadda na faɗa da nasara da ƙalubale duka daga Allah so idan har ya baka ƙarfin ko kuma kaifin tunanin ka tuna shi ka gode masa to kaga kenan kamar digon ba ne da ya maka a baya zai ƙara ba shi da kansa yake da ya shakaltu da azizan idan ku gode zan ƙara sannan in kun roƙa zan ba to su wannan organizers sun gode ma Allah kaga kenan kamar suna bin Allah ba su sun gode suna jiran ya ƙara sannan ya ce in kun roƙa zan ba ku kaga kamar suna bin Allah ba su sun roƙa suna jiran ya wanda Ahmed Shaibu Gara Gombe yake jagoranta bayan haka an kai ziyara ga sarkin Gombe Alhaji Dr. Abubakar Shehu Abubakar na uku domin jaddada masa irin gudunmawar da ake kokarin bayarwa wurin inganta wannan tarihi a jawabinsa jagoran tawagar ahmed sha'ibu gara gombe ya bayyana wa mai martaba sarkin gombe irin kokari da ake wurin inganta wannan makaranta ganin cewa makaranta ce da ta kai shekara 100 da kahuwa kuma ita ce makaranta ta farko a jihar gombe shi ma a jawabinsa baturen ilimi na karamar hukumar gombe ya bayyana cewa mai martaba sarkin gombe abubakar shehu abubakar na uku wannan ba sabon abu ne a wurin sarki lokacin da ina tunawa a 2020. ya ɗauki yara dubu uku ya saka su a makarantar firamare a cikin karamar hukumar wadda ni ɗin ni ne ma wakili ne ni jagora ne a harkar ilimi da ni ake harkar wannan abin da farko harkar shekara kusan biyu ko uku a jere yana ɗaukar yara dubu ya ɗaukar su ana sa su a makaranta ana musu uniform ana ba su kayan takardu ana musu rajista da duk abun da ɗawainiyar da ya shafi harkar makarantar su an ɗauke musu kuma sun yi karatu wani su na yaran sun yi nisa a harkar karatu saboda haka shi ne martaba uban ƙasa wannan ba sabon abu ne a wurinsa harka na gudanar da ilimi abu ne wadda dama aikin gidan masarauta ne a nan aka fara a nan aka asasa a nan aka ci gaba da yi kuma shi ma ya rungumi abu ko mun kama mun dafa mun ma mun muna nan muna ai shi eh, mai martaba uban kasa uba ne na kowa a jihar Gombe ba har harkar ilimi ba da duk harkar da mutum zai a cikin shi ne kuma mun kake wannan matsaya da ya bamu kuma za mu ci gaba da aiki wannan makaranta dai ta central primary school da ke gombe ita ce makaranta ta farko a tarihin jihar gombe inda ta ba da gudunmawa wurin samar da shagabannin ƙasa gwamnoni sanatoci 'yan majalisu da dai sauransu aliyu balagirangi daga gombe a nigeria mun gode aliyu balagirangi ana sauraron waɗannan shirye-shirye ne kai tsaye daga sashen hausa na amurka ke magana a birnin Washington DC. Yanzu sai shirinmu na gaba. Mu kewaye duniya, jama'a salamu alaikum kuma barkanmu da warhaka da sake saduwa da kowa daidai wannan lokaci. Shirin namu na yau zai yi kalaci ne da babban matsalar da ake fama da ita a arewacin kasar Najeriya, wato kasar da ke Afirka ta yamma inda suke fama da yawan tarzoma musamman ma yawaitar hare da kuma tarzoman da suke tada hakkullan jama'a dare da rana a sassa daban-daban lamarin da ya sanya tsoro a zukatan ɗimbin jama'a wasunsu ma a wasu lokutan ma mutane sukan kwammace su ƙaurace wa gidajensu da matsuguninsu na dindindin su koma zuwa wani wuri a matsayin tudun mun tsira. 'Yan bindiga suna ta kai farmaki ne a ƙauyuka da wasu birane ɗin suna yin garkuwa da mutane tare da amsar kuɗaɗen fansa daga hannun waɗannan mutanen da suka kama. ko a nan ɗan tsakanin nan kaɗan a sokoto 'yan bindiga sun sace mutane da dama ciki har da mata da kuma dattawa tsaffi magidanta suka yi garkuwa da su kana kuma a irin wannan ne ma sukan kashe wasu daga ciki kuma sun yi wannan al'amari ne da tsakar dare suka far masu 'yan ta'adda na boko haram da kuma 'yan kungiyar uswab su ne ake zargi da yin wannan baɗakalar gudanar da rayuwarsu a wannan yanki duk kuwa da irin hare-haren da mayakan sama na sojojin Najeriya da ke kai masu a su da ke can daura da tafkin Chad wato Lake Chad inda nan ne suke da daba-daba nasu suke da su a waɗannan wurare. Tashin hankali tsakanin manoma da makiyaya. ita ma wata matsala ce wacce ta harzuka fitina a yanki na middle belt wato kusan a ce tsakiyar najeriya kenan kamar wajen su benue jos wato plato da dai wannan yanki lamarin da ya tilastawa dabban magidanta suka cewa gidajensu A ƙoƙarin da gwamnati take yi, ƙungiyar dattawan Arewa sun yi amanna cewa za a iya kawo ƙarshen wannan al'amari a cikin wannan shekara da muke ciki bi iznillah. inda suka ƙara yin kira ga wata gwamnati da ta ƙara matsa kaimi don kawo ƙarshen wannan kikikakan da ake ta fama da shi shekara da shekaru tsakanin manoma kuma da makiyaya har wa yau a yankin na middle belt din wato tsakiyar najeriya wato kamar yadda na faɗi muku jihar benue Jos Plato da nan wajejen suna ake kira Middleburg inda yanzu kura ta fara lafawa a dangane da harin da wasu 'yan bindiga suka kai a unguwar Rukuba da ke cikin karamar hukumar mulki ta Jos ta Arewa a wancan mako wato ranar 28 ga watan jiya da ya gabata kenan inda suka sami nasarar kashe mutane 28 jimla ya zuwa yanzu dai waɗanda aka tantance tare da jikkata wasu da kuma hargitsa wasu suka gudaje wa wuraren su, inda ma dai hashi kanshi shugaban kasa ya ziyarci wurin a lokacin da ya fita kuma kana ya bada umarni ga jami'an tsaro da su matsakaimi wajen gano waɗanda duk suke da ruwa da tsaki a ciki don a damƙo su a hukunta su kuma ya ba da umarnin ma dai a sa kyamarar nan mai ɗaukan hoton da abin da ke gudana ba tare da sanin mutane ba wato har guda dubu biyar a wannan yanki don tabbatar da cewa an kamo irin wa'annan mutane To kuma yadda kuke ji kenan. To amma kuma a nata bangaren gwamnatin jihar Filato ta sanya dokar ta ɓaci da auko wancan lamari nan da nan inda ta sa kwana biyu a jere ba shiga ba fita wato kowa na zaune a cikin gida don hana yawaitar al'amarin a can birnin na jos hakanan kuma bayan da kura ta lafa yanzu an riga an sassauta wannan rashin fita daga gida inda aka bashi ya zuwa za a iya fita karfe bakwai na safe ya zuwa karfe uku na rana don sassautawa jama'a musamman ma don bisa la'akari da lokacin bukukuwan ista da wato kiristoci suke ciki. Gona Caleb na wannan jiha ta Filato ya sha alwashin za a danko wadanda suke da hannu da laifi a cikin ruwa da tsaki a cikin wannan al'amari da ya haddasa mutuwar mutane 28 ya zuwa yanzu kamar yadda ƙididdiga ya nuna da ake bin diddigi. Shi ma kansa shugaba Tinubu ya riga ya ba da dama umarnin cewa za hukumomin tsaro su tura jami'an su wajen 500 kana kuma ma sa wannan kyamara mai ɗaukan hoton abubuwan da ke wakana daidai lokacin da suke wakana ba tare da sanin waɗanda suke waɗannan abubuwa ba ita ma kanta majalisar da ta ƙasa wato senate ta ba da umarnin gudanar da gautaccen bincike kan wannan lamari tare da zaƙulo waɗanda suke da ruwa da tsaki a cikinsa don a hukunta su don ya zama darasi ga sauran jama'a ta kuma yi kiran da wato ma'aikatar ba da agaji ta ƙasa da ta yi maza ta gaggauta samar da kayayyakin ɗauki ga iyalan waɗanda wannan rigima na rukuba ya ritsa da su. احمد نبيل القوم ليه عقل قاعد اشيله yanzu kuma sai gabas ta tsakiya inda kora ta kai bango a fafatawar yaƙi da ake gwabza tsakanin amurka isra'ila da kuma ƙasar ta iran a halin da ake ciki yanzu ƙasar iran ta garkame babban mashigin tekun nan da ake ce ma hormuz wanda ta nan ne kawai ake fita da ƙasashen mai kashi ashirin bisa ɗari na man da duniya ke bukata ta nan yake bi a wuce to kuma yana cikin yankin ƙasar ta ne ita ta mallake shi take kuma iko da shi ka kuma haramta wa kasar amurka da duka ƙawayenta wanda take amfani da filayen ƙasarsu wajen kawo mata hari ba za su bi ta wannan wuri ba to yau ɗin da suka taso da safe tana tsinkaya wannan jirgi ɗauke da mai ma yana tahowa ta tsinkaye shi ta kai masa hari wanda tun safe ke ta ci da wuta balbal balbal shine ƙwararru suka yi kira gare shi shugaba trump da kada a yi wannan Watannan ka sassaɓa domin ba za a haifi ɗa mai ido ba. Sani abin Malumfashi, Amurka ke magana. Shirin mu kewaye duniya kenan wanda Sani Shu'aibu malumfashi ya shirya kuma ya gabatar. Lokaci ya yi da Bala Branko zai ba mu labaran wasanni. bari mu leƙa bangaren zauracin 'yan wasan kwallon kafa musamman a nahiyar turai ganin yadda kungiyoyi suke tururuwa domin ganin cewa sun inganta 'yan wasan su don tunkarar kakar wasan shekara ta 2026 zuwa 2027 za mu fara da kungiyar kwallon kafa ta liverpool inda kungiyar take shirye-shirye don garan bawul ganin cewa ta inganta 'yan wasanta shugabannin kungiyar sun bayyana cewa sun amince don ganin sun samu manyan sauye-sauye a kungiyar musamman don tunkarar kakar wasan da ke gabansu daga nan kuma damuleka kungiyar kwallon kafa ta manchester united kungiyar ta bayyana sha'awarta na ganin cewa ta ɗauko ɗan wasan tsakiya daga kungiyar kwallon kafa na nottingham forest elliot anderson mai shekaru 23 da haihuwa sai dai kungiyar za ta yi gogaya da kungiyar kwallon kafa ta manchester city a kan dan wasan har ila yau kungiyar kwallon kafa ta manchester united din ta ce kofa a buɗe take da zaran ta ga manyan kuɗi za ta iya sake kaftin din kungiyar wato bruno fernandes dan kasar portugal dan wasan tsakiya dan shekaru 31 da haihuwa kungiyoyi da suka hada da kungiyar kwallon kafa ta bayamuni da kuma kungiyar kwallon kafa ta psg ka iya daukan dan wasan a bazara nan ma kungiyar kwallon kafa ta Manchester United za su iya gogayya da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool wajen ganin cewa su dauko dan wasan tsakiya na Juventus hefe tora mai shekaru 25 da haihuwa wasu bayanai ke nuna cewa kungiyar kwallon kafa ta newcastle united tana sha'awar garin cewa ta ɗauko ɗan wasan ƙasar jamus mai fafata a kungiyar kwallon kafa ta da bremen mai suna karim kolibali ɗan shekaru 21 da haihuwa mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta brighton and hove alvio ɗan ƙasar netherlands bat dan shekaru 23 da haihuwa zai iya koma kungiyar kwallon kafa ta baya munich a wannan bazara mai zuwa yayin da wasu kungiyoyi da suka hada da tottenham da newcastle united ke sha'awar ganin cewa sun ɗauko shi dan wasan baya na kasar colombia mai shekaru 27 da haihuwa john locome na dab da barin kungiyar kwallon kafa ta bologna inda ake ganin cewa kungiyar kwallon kafa ta sunderland tana sha'awar ganin ta ɗauko dan wasan balada yuro gta hausa amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya amma a takaice. Iran ta harbo jiragen yakin Amurka guda biyu cikin ƙasar da kuma a yankin Gulf a jiya Juma'a, kamar yadda jami'an Iran da Amurka suka faɗa. An ceto matuƙa jiragen su biyu amma har yanzu ba a gano na ukun su wadda dakarun Iran suke farautarsa. Lamarin ya nuna kasadar da jiragen yakin Amurka da Isra'ila suke fuskanta duk da ikirarin da shugaban Amurka Donald Trump da sakataren tsaron Amurka Pete Hexas suka yi cewa dakarunsu ne suke da iko kan sararin samaniyar Iran. Jirgi na farko samfurin F-15E ne mai wurin zaman mutane biyu, wadda Iran ɗin ta harbo shi wato ta harbo shi kamar yadda jami'ai daga ƙasashen biyu suka faɗa. Jirgi na biyun samfurin A-10 ne wadda shi ma wuta daga Iran ne ya kakkaɓo shi ya faɗi a Kuwait. Matukin jirgin ya yi amfani da laimar tsira kamar yadda jami'an Amurka biyu suka faɗa. Rahotanni daga hukumomin leƙen asirin Amurka a baya nan sun ce da wuya Iran ta buɗe mashigin ruwan Hormuz cikin wani ɗan ƙaramin lokaci domin kama marar babbar hanyar jigilar makamashi ta duniya. ita ce kadai madafa da Iran take da ita akan Amurka, kamar yadda majiyoyi uku da suke da masaniya dangane da batun suka faɗa. Binciken ya nuna cewa Tehran za ta ci gaba da tsuge mashigin domin tabbatar da tsadar makamashi a zaman wata hanyar matsa shugaban Amurka Donald Trump lamba ya nemi mafita da daina yakin da ba shi da farin jini ga wajen Amurkawa. Hakanan rahoton ya nuna alamar cewa yakin da aka kaddamar da nufin karya karfin sojan Iran maimakon haka kamar an yi mata ta goma shine saboda ya ƙara mata martaba za ta iya ta yi barazana kan muhimmiyar hanyar zirga-zirga a cikin ruwan. Trump yana biris da masu nuna cewa buɗe mashigin ruwan Hormuz zai yi wahala. Wacce tana, wacce tana ne kashi ashirin cikin ɗari na makamashi da duniya ta dogara da shi yake bi. jiya juma'a shugaban na amurka ce yana iya ba da umarni ga sojojin amurka su buɗe mashigin ruwan amurka da jamhuriyar demokradiyyar congo suna shawarwari domin ƙasar ta karɓi 'yan wasu ƙasashe da amurka ta ta su kamar yadda wasu majiyoyi biyu daga ɓangaren gwamnati suka gaya wa kamfanin jillancin labarai na reuters a kinshasa wadda shine irinsa na baya-bayan nan da amurka ta ƙulla da wasu ƙasashen afirka da dama shawarwarin da wasu majiyoyi uku na majalisar ɗinkin duniya da wasu jami'an diplomasiya da jami'an amurka suka yi magana da su sun nuna yadda gwamnatin trump take ci gaba da dogaro da wasu ƙasashe wajen tasa mutane da suka shigo amurka ba bisa ƙa'ida ba ko suka shigo amma suka yi su ba tare da izini ba masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na daren yau sai allah ya kai mu ranar litinin za ku je mu ɗauke da wasu shirye-shirye masu ƙa'itarwa. da karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT a Ghana. Godiya ta musamman ga sahabu Imam Aliyu wanda ya taya ni gabatar da shirin. Madina Dauda ce ke yi wa mai sauraro fatan alheri daga GTA Hausa, Amurka ke magana, mu kwana lafiya.